Century TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shirye. A ranar 13 ga watan da muke cikin jami'an kwastam na zombi da ke jihar Kebbi suka samu nasarar kama mota ƙirin tanka ba tare da shinkafa ta gida. Bayan gudanar da bincike sun gano kowane buhu dauke yake da wasu kunshin buhuna wayanda ke dauke da bindigu 73 da kuma yawan sashi wanda yawan sai kai kimanin 891 a cewar kwantrola na kwastam din hamisu albashir wannan manuniya ce cewa duk wasu miyagun mutane masu burin shigo da wasu muggan abubuwa ko makamai ko hasashe ko abin fashewa cikin wannan kasa ta hanyar zombi cewa wannan manuniya ce haka su ba zai cimma ruwa ba an samu nasarar kama mutane uku tare da zare su domin wasu na ganin watakila addu'ar mutanen arewa ce ta fara kafa ba da abubuwa na rashin tsaro da suke kafawa a baya-bayan nan